أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shayi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah kamar yadda muka bayani cikin darasin da ya gabata muna cikin bayani ne dangane da abin da ya shahi duniya wanda ya kasance abin so kuma abin bege kuma abin nema duniyan da bai saba ma son Allah ba hakanan duniyan da bai saba ma son lahira ba hakanan duniyan da bai saba ma koyarwa na addinin musulunci ba kuma mun bayyana aya daga cikin ayoyin alkur'ani a cikin suratul bakara aya ta tamanin, inda ta yi bayani dangane da dukiyan Allah subhanahu wata'ala ya ambace dukiyan duniya da kuma arzikin duniya da ibaran khair watan kenan alkhairi inda Allah ta'ala yake magana dangane da aya wasiya ke cewa in taraka khaira Allah subhanahu wata'ala ya bayani ya yi tabiri a kan dukiyar duniya hakanan kuma akan arzikin duniya da cewa alkhairi ne kenan in alkhairi ne abin nema ne in abin nema ne kenan bai saba ma koyarwa na addinin musulunci ba amma mun ce da sharaɗi da ƙaidin ya kasance mutum zai sa shi cikin hanyoyi na alkhairi wanda za su amfani mutane a cikin duniyansu hakanan kuma a cikin lahiransu hakanan in za mu duba cikin wani wuri a cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wa ta'ala ya ambace dukiyan wannan duniya da kuma arzikin wannan duniya da cewa albarkatai ne na sama hakanan kuma albarkatai ne na ƙasa kenan wasu baiwowi ne wasu ni'imomi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutane a ɗabi'ance albarkatai na sama da kuma albarkatai na ƙasa wanda galiban ana fassara albarkatan sama da unwanin ruwan sama kenan ana kuma fassara albarkatan ƙasa da unwanin tsiro wanda yake hitowa daga ƙasa sakamakon ruwan da ya sauko daga sama wannan shine misdaki wanda yake baris ga waɗannan lafuzza amma akwai sauran albarkatai wanda mutane suka sani da wanda ba su sani ba na sama da na ƙasa saboda haka za mu iya ganin kenan Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin waɗannan albarkatai na sama da na ƙasa ga suwa ga su muminai inda Allah subhanahu wata'ala ke bayani cikin wannan aya mai girma aya ta 96 a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle da a ce ma'abuta alƙarya sun yi imani wato mutanen gari kenan da a ce sun yi imani al'umma da sun yi imani kuma suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ce lalle da mun buɗe musu ƙohohin sama da mun buɗe musu albarkatai na sama hakanan kuma da mun buɗe musu albarkatai na ƙasa wanda kenan za mu iya ganin shine a yi duniyan duniya ba ta wuce wannan ba ya zamanto mutum ya fa'idantu da albarkatai na sama da na ƙasa ni'imomi na sama da na ƙasa amma Allah subhanahu wata'ala ya kira su da mai barakat kenan albarka ne idan Allah subhanahu wata'ala ya baka alkhairin sama da na ƙasa idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiyan sama da na ƙasa wannan menene albarka ne kenan albarka abin nema ce kuma albarka ba ta saba da koyarwa na addinin musulunci ba ba ta saba ba da son lahira ba ta saba ba da son duniya ba ta saba ba da son lahira hakanan kuma ta saba ba da son Allah subhanahu wa ta'ala amma da sharaɗi hakanan kuma da ƙaidi shine zamanto mutum ya yi amfani da su wurin duniya wadda ta kasance halal cikin ayyuka na alkhairi ayyuka masu fa'ida ayyuka masu amfanin al'umma hakanan cikin ayyuka na lahira taimakon addini yin hidima ga addini da abin da ya kama da hakan. hakanan muna da aya a cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala yake baya yake bayani yake ta'abiri akan arziki da kuma dukiya na duniya inda ya kira shi da cewa falala ne na Allah subhanahu wata'ala fadlullah wannan ya zo cikin alkur'ani mai girma cikin suratul juma'a aya ta goma inda Allah subhanahu wata'ala yake bayani dangane da sallan juma'a yake cewa fa'iza qudiyatis salatu fantashiro fil ardi wabtago min fadlillah cewa idan an kammala sallan juma'a to ku watsu a cikin ƙasa kuma ku nema daga cikin falalan Allah subhanahu wata'ala me mutane suke zuwa nema galiban suna zuwa neman arziki ne suna zuwa neman dukiya ne na duniya wanda za su amfani duniyansu amfani lahiransu da shi saboda haka wannan falala ne na Allah subhanahu wata'ala kenan ya kasance kana neman duniya ne kana neman arzikin duniya kana neman dukiyar duniya saboda ya zamanto ka biya bukatunka wanda suka halatta na duniya da bukatunka na lahira to wannan falala ne na Allah subhanahu wata'ala kuma abin nema ne kuma ya dace zamanto an so shi bai saba ma son lahira ba hakanan bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba hakan muna da aya cikin alkur'ani mai girma wadda ita ma za mu ga kenan so da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin kenan fi wa fi ayatin ukhra warada anna kasrat al amwal wa tharawat bi annaha sawabun min Allah bi annaha sawabun min Allah ta'ala litta'ibin ya zo a cikin aya na alkur'ani cikin suratu nu aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna kenan yawan dukiya yawan arziki na duniya lada ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake bada shi ya zuwa ga bayansa waɗanda suka tuba suka koma gare shi kamar da yake dama shine abin da ake fata shine abin da ake so wannan darasi namu na kyautata ɗabi'u da kuma kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci abin da yake lazim shine dama abin da ake bukata abin da ake hankoro shine in mutum ya kasance shi mai kyawun ɗabi'a ne ya kokarin ganin cewa ya tabbata a kan shi kuma ya ƙara ya ƙara ƙaimi ya samu ci gaba a cikin wannan kuma ya kwaɗaita sauran mutane akan haka in ya kasance wal azubillah a cikin miyagun ɗabi'u a cikin mummunan ɗabi'u to abin da ake bukata gare shi shine zamantu ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala in ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada akan wannan tuba kamar da zamu gani cikin wannan aya din kenan anan wurin Allah subhanahu wata'ala zai ba shi sakamako me ya sakamakon da Allah subhanahu wata'ala zai ba shi zai ba shi dukiya na duniya zai ba shi arziki na duniya da dukkanin nau'o'in shi wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kira shi matsayin lada matsayin sakamako ga bayansa wanda suka tuba shi ne ke cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala ke magana kan annabi Nuhu ya kira mutanen shi ya ce musu ku tuba ku koma zuwa ga ubangijinku ku tuba ku yi istighfari ku roki Allah ubangijin rahama ya muku gafara mai karban rahama mai karban gafaranku mai karban tubanku ne mai yin gafara ne a gare ku Allah subhanahu ta’ala yake cewa yursil samaa alaikum midrara to akan bakin annabi nu alaihi salam wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wata idan kuka tuba daga ku kuka yi istighfari kuka nemi ku gyara ayyukanku daga mummuna zuwa mai kyau to me Allah subhanahu wata'ala zai muku ladan da Allah subhanahu wata'ala zai ba ku akan wannan tuba akan wannan istighfari shine me yursilis sama alaikum midrara zai saukar da ruwan sama akan ku akai akai masu yawa kuma masu albarka wanda su ma arziki ne Allah subhanahu wata'ala ya kira su albarkatai ne Allah subhanahu wata'ala ya kira su kidan wannan ruwan idan suka sauka akai-akai masu albarka zai fitan muku da tsiro zai fitan muku da albarkatai na ƙasa da alkhairai na ƙasa wanda za ku ci da ko da dabbobinku ku amfana sannan me wa yumdidkum bi amwal zai karfafa ku da dukiyoyi sakamakon tuba da istighfari wannan yana daga cikin fa'idodi da kuma tasirori na istighfari idan mutum ya kasance cikin kunci to ya kasance cikin talauci ya kasance cikin tsanani to ya yi muraja an kanshi ya bincika kanshi mafi yawa daga zunubi ne wannan ke zuwa galiban kuncin da mutane suke raye a ciki da tsananin da mutane suke raye a ciki da talaucin da mutane suke raye a ciki sakamakon miyagun ayyukansu ne da suka aikata Allah subhanahu wata'ala ya kama su tunan duniya amma da za su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai walwale musu yaya za su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala su yi istighfari su yi nadama akan abin da ya gabata su ɗauki azama akan cewa ba za su koma ba nan gaba su mai da haƙoƙin mutane da abin da ya kama da haka nan sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗannan ababen da muke karantawa kan cewa Allah subhanahu wata'ala zai saukar musu da ruwan sama akai akai masu albarka hakanan Allah ta'ala zai karfafa su da dukiyoyi hakanan kuma wa banin Allah subhanahu wata'ala zai ba su aihuwa zai ba su ‘ya'ya masu ƙarfi masu albarka wannan dukan shi duniya ne amma Allah subhanahu wata'ala nan wurin yana ganin shi a matsayin lada kuma ya yi ta'abirin shi a matsayin lada da kuma sakamako wanda zai ba waɗanda suka tuba. waj allakum jannatin hakan Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku lambuna waj allakum anhara hakan Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da koramu a cikin waɗannan lambuna din tun nan duniya kenan kamin lahira wannan duk sakamakon mai sakamakon istighfari sakamakon tuba sakamakon koma ga Allah subhanahu wata'ala sakamakon mutum ya yi niyya ya azama kan cewa ya bar miyagun ɗabi'u zai koma ga kyawun ɗabi'u zai samu wannan falala ɗin da wannan arziki da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi kenan Allah subhanahu wata'ala ya sauka muku da ruwan sama hakanan kuma ƙasa ta hitar da albarkatanta hakanan ya ba ku dukiyoyi sakamakon haka hakanan ya ba ku ‘ya'ya duk wannan duniya ne amma wani irin duniya duniya wanda ake so duniya wanda ake bege duniya wanda ake kauna duniya wanda ake nema duniyan da bai saba ma son Allah ba duniyan da bai saba da bai lahira ba kenan wannan yana nuna mana kenan duk waɗannan abubuwan idan Allah subhanahu wata'ala ya baka su ka sa su cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya ya baka arziki to kai aikin alkhairi da shi ka taimake jama'a kai ma mutane hidima kai ayyuka na alkhairi ka gina lahiranka kai ma addinin musulunci hidima wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake so da kai haka nan idan Allah subhanahu wata'ala ya baka ƴaƴa ni'ima ne ƴaƴa maza ne ko mata ne ni'ima ne kyaukyawa ne Allah subhanahu wata'ala cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ƴaƴa maza ni'imomi ne Allah subhanahu wata'ala zai tambaya akan su ƴaƴa mata kuma kyauta ne eh, kyaukyawa ne Allah subhanahu wata'ala yana bada lada akan su watan kenan ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka ka ɗora su akan hanya madaidaiciya ka aza su akan hanya na addinin musulunci daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ku ladabtar da 'ya'yanku akan ɗabi'o'i guda uku son annabinku da son iyalan gidan annabinku hakanan kuma da karatun alkur'ani ka sa ma 'ya'yanka son annabi sallallahu alaihi wa sallam hakanan ka sa ma 'ya'yanka son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam hakanan ka sama ‘ya'yanka sun alkur'ani da kuma karatun alkur'ani da kuma aiki da shi wannan kenan shine abin da zai sa ya zamanto Allah subhanahu wa ya ƙara maka akan wannan ni'ima din dama idan ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara maka kenan wannan shine kiyaye wannan amana da Allah subhanahu wa ya sa a hannunka shine kuma girmama wannan kyautar da Allah subhanahu wata'ala ya maka ya zamanto ka sa shi hanya managarci hanya na kwarai hanya na alkhairi wanda zai komo maka da alkhairi cikin duniyanka da kuma lahiranka wannan kenan da fatan Allah subhanahu amfana amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin